Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga dai jarin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sa akwai shirin tafsirin Ramadan sai kuma shirin murya masu saurare akwai shirin amsoshin tarbiyya mu gargare da shirin kasoshin rayuwa wayanda su ne jiran abin da za a ji a zangon shirin namu na wani lokaci da dar Allah amma kafin a ji abin da na ambata sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis shida ga watan Mayun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan Ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 188 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan Ramadan na shekara ta 1454 hijira kamariya. Aka kawo ƙarshen rubutun littafin Jawahirul Kalam littafin jawahirul kalam ya tattara fatawan malamai mashtahidai da kuma hanyoyin da suka bi wajen fitar da hukunce-hukunce na shari'a kafin shek muhammad hassan najafi babu wanda ya taɓa rubuta littafi irin wannan shek muhammad hassan najafi yana ɗan shekaru ashirin a duniya ya fara rubuta littafin jawahir kalam sannan ya ɗau shekaru talatin a rayuwarsa yana rubuta littafin a cikin wannan littafi na jawahir kalam da sheikh muhammad hassan najafi ya fara gabatar da ra'ayin walayatul faqih bayan ɓullar masu ra'ayin hadisi zalla ko kuma al na najafi ya tabbatar da ra'ayin wilayatul faqih tare da hujjoji kwarara waɗanda suka maida shi larura daga cikin larurori na addinin musulunci a lokacin. masu saurare ko kun san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan ramadan na shekara ta 1392 hijira kamariya aka kammala rubutawa da kuma buga littafin tafsirul mizan na sayyid al-allama a tabatabai ya fara rubutun wannan tafsirin alkur'ani mai girma ne a shekara ta 1374 hijira kamariya sannan ya kammala aikin a cikin shekara ta 1392 hijira kamariya an rubuta tafsirin almizan dai a cikin mujalladai ashirin da kuma shafuka dubu takwas tafsirin almizan dai shine tafsiri da aka rubuta bisa tsarin tartibi wato aya bayan aya sannan yana amfani da ilimin falsafa hadisi tarihi da kuma ilimin fasaha wajen fassara ayoyin alkur'ani mai girma saboda mahimmancin wannan tafsiri an tarjama shi zuwa harsuna daban-daban na duniya. da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 200 suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan mayan shekara ta 1821 tsohon sarkin kasar faransa mai karfin iko napoleon ya rasu an haifi napoleon a shekara ta 1769 bayan juyin juhalin kasar faransa a shekara ta 1789 ya samu karfi sosai inda ya kaddamar da yaƙi a kan kasashe da dama na nahiyar turai ya kuma ƙwace iko da wasu kasashen turai a lokacin inda a cikin shekara ta 1804 ya ɗora kambin sarautar kasar faransa a kansa a lokacin sa faransa ta yi karfi wanda bata taɓa yin irinsa a tarihi ba amma bayan da ya nemi kaiwa rasha hari tare da ma mai wasu yankunan ta daga lokacin napoleon ya fara fuskantar matsaloli inda sojojinsa suka fara yin rauni da ƙarshe dai ya sha kashi a hannun dakarun haɗin gwiwa na rasha ingila da kuma austria inda da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1814 a latilas ya sauka daga kan sarautar ƙasar faransa ya kuma tsere zuwa tsibirin st helen ya rasu a rana irin ta yau biyar ga watan mayun shekara ta 1821 a tsibirin na st helen jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Jagoran jun jihar Musulunci na Iran zai yi jawabi game da ranar Kudus duniya. shugaba ruhani na iran ya bayyana cewa iran ta yi nasarar karya laggon takunkuma amurka kotun icc ta ɗaure tsohon kwamandan 'yan tawayen alara na uganda na tsawon shekaru 25 to yanzu ga cikakkun labaran jagoran jun jihar musulunci na iran ayatollah sayyid al zai yi wa musulmin duniya jawabi a wannan juma'ar kan ranar kudus ta duniya za a dai watsa jawabin jagoran kai tsaye a kafafen yada labarai na iran na cikin gida da na tare a shekarun baya dai akan gudanar da jerin gwanan ne na nuna goyon bayan al'ummar falastinu sai dai a bana ba za a gudanar da jerin gwanan ba kamar yadda aka saba saboda annobar corona har ta adabi duniya ana dai gudanar da ranar ta ne a kowace juma'ar ƙarshe ta watan ramadana kamar da marigayi imam Khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ya ayyana ta a matsayin ranar tunawa da masallacin kudus mai tsarki da kuma nuna adawa da mamayar da kuma zaluncin isra'ila akan al'ummar falastinawa shugaba hassan ruhani na iran ya bayyana cewa tuntuni kasarsa ta karya lagon takunkuma amurka a kan kasarsa mamudin 'yan kasar suka kara haɗa kansu za a ɗage takunkuman nan gaba ita kanta amurka ta san ba ta da wani zaɓi illa komawa a cikin yarjejeniyar nukiliyar in ji shugaba ruhani da yake farta hakan a taro da mambobin fadarsa shugaba ruhanin ya bayyana cewa tattalin arzikin iran ya dogara da man fetur tun bayan da kasar ta fara fidda shi amma a yanzu gwamnatin kasar ta rage dogaro da man fetur da kashi takwas cikin ɗari a kasafin kudinta wanda hakan abin tarihi ne ya kuma ce duk da takunkuman amurka da matsalolin annobar corona gwamnatin ta iran ta yanzu ta yi nasarar kara albashin ma'aikata da waɗanda suka yi ritaya da kashi 34 cikin 100 har ila yau game da yarjejeniyar nukiliyar a cewar shugaba ruhani wakilanmu a tattaunawar biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar ta 2015 masu tattaunawar namu sun yi matukar kokari ya kuma bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar ta biyanna amma akwai buƙatar ƙara haɗin kai domin mu cimma wannan burin a cewar shugaban ruhanin kotun hukunta mai laifuka ta icc ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 25 akan dominic onguen tsohon kwamandan 'yan tawayen elera ta uganda kasancewa ya kwashe shekaru shida a tsare za a rage wa'adin zaman gidan yarin nasa zuwa goma sha tara kotun dai ya ta samu musta ongen ne da laifuka 61 da suka kumshi laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da kuma fyaɗe waɗanda ya aikata a cikin shekarun dubu biyu wannan dai shine karan farko da aka yanke irin wannan hukunci ga wani kwamandan ƙungiyar 'yan tawayen ta uganda a yanzu dai lauyin dominic ongwen na da damar ɗaukar ƙara game da hukuncin kotun da ke birnin hague babban daraktan kamfanin sada zumunta na twitter jake dorsey zai zauna a kasar ghana har na tsawon watanni shida mista dorsey zai zauna ne a kasar ta ghana domin bin ayyukan gafa hadkwatar kamfanin creation afirka da za a yi a kasar ta ghana nan gaba da take saran da hakan ministan harkokin sadarwa ta kasar ghana ursula ozu ekuful ta ce shugaban kamfanin na twitter kana wanda ya kafa kamfanin zai zauna a birnin accra inda daga nan zai ziyarci wasu kasashen nahiyar a kwanakin baya ne kamfanin twitter ya sanar cewa zai bude cibiyarsa ta afirka a kasar ta ghana matakin twitter na zabar ghana a yankin yammacin afirka ya dai janyo muhawara a fadin nahiyar amma haga kamfanin matakin na da alaka ne da yadda ghana ke ba da damar bayyana ra'ayi ba tare da tsangwama ba da kuma yadda mutane ke samun intanet ba tare da wahala ba to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka na ecowas john claude casibro ya bayyana kasuwar samar da lantarki ta yankin da ake ginawa a matsayin matakin da zai yi haɓaka ci gaban ƙasashen yammacin afirka wata sanarwa da hukumar ƙungiyar ta ecowas mai lura da lantarki ko erera ta fitar a madadin shugaban ƙungiyar ta rawaito mustaburu na cewa samar da lantarki zai zamo gamshikin wanzuwar kasuwar kuma ecowas na tsara wasu manufofi waɗanda za su samar da kyakkyawan yanayi a fannin zuba jari domin samar da makamashi babban jami'in ya ce burin shine jawo masu jari zuwa ga fannin samar da lantarki da fannonin rarrabawa da musayar shi tsakanin ƙasashe daban-daban ta yadda al'ummar shiyar za su ci gajiya daga makamashin na lantarki bisa kariyar doka mafi dacewa kazalika musaburu ya ce matakan da kungiyar ta ecowas ke ɗauka za su taimakawa sassan masu zaman kansu sanin hakikanin dokokin zuba jari a sashen samar da lantarki ba tare da wata rufa-rufa ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To gaishe da Hassan Barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirye mu inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru kana kuma suka ɗau hankula a ɓangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka da kuma yin ƙarin bayani da sharhinsa da yin sharhi kansu bugu da ƙari kan tuntuɓin masana kan wannan abin da ake magana a kai ɗin don su ma su faɗi ra'ayoyin kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. A ƙasar Somalia dai an kawo ƙarshen kace na can da ake yi kuma ke ci gaba da yi a ƙasar ɗin kan batun ƙarawa shugaban ƙasar wa'adin mulkinsa na shekaru bayan asalin wa'adin nasa ya ƙare. bayan da majalisar dokoki ta kasar ta soke kudurin da ya amince wa da kara wa shugaban wa'adin mulkin kamar yadda ya bukata to wannan mataki na majalisar da ya zo ne bayan wani rikici da ya barke a kasar da ya sanadiyar rasa rayuka da kuma dukiya bugu da kari kan raunukan da waɗansu suka ji wanda kuma yake kokarin dawo da hannu agogo baya a kasar to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin musabbabin hakan da kuma makomar kasar ta somaliya a cikin irin wannan yanayi da ake ciki a kasar don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ne muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu saurare barkamu da sake saduwa a ranar asabar ɗin da ta gabata ce dai majalisar dokokin ƙasar somaliya ta soke wani kuduri da a baya ta amince da shi na karawa shugaban kasar muhammad abdullah farmajo wa'adin shekaru biyu na mulki a kan karagar mulkin kasar bayan asalin wa'adinsa na mulki ya kare kafin hakan dai shugaba farmajon ya gabatar da wani jawabi a gaban 'yan majalisar wakilai na kasar inda ya sanar da cewa ya janye wannan batu nasa na karin wa'adin shekaru biyu a kan shugabancin kasar inda ya ce ya umarci firaministan kasar muhammad hussein da ya fara shirye-shiryen yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka a kasar bisa tsarin da aka yi kuma aka amince da shi a ranar 17 ga watan disambar da na gabata shugaban da ya ce yana fatan fira ministan zai gaggauta fara shiri domin ganin zaɓuka ɗin sun gudana ba tare da wani ɓata lokaci ba kuma cikin kwanciyar hankali da lumana don kuwa kamar yadda ake gani ci gaba da jinkiri na gudanar da zaɓe din a ƙasar ba abin da zai haifar in ban da ƙara rikici a ƙasar wanda kuma hakan ba zai yi kyau wa al'umma da kuma ma ƙasar baki ɗaya ba to jim kaɗan bayan kammala jawabin na shugaban ƙasar majalisar ta ta kasar somaliyan ta soke wancan kudurin wanda a baya ta amince da shi na kara wa'adin mulki ga shugaban wanda kuma shugaban shine ya gabatar mata da wannan kudurin nasa inda ita kuma ta amince da shi a wancan lokacin to sai da halin yanzu sakamakon faruwar irin abubuwan da suka faru da kuma janyewa da shi shugaban kasan yayi daga wannan kuduri nasa ya sanya ita majalisa din ta amince da wannan bukata da kuma janye wato wannan karin wa'adi da aka yi wa shugaban ƙasar wanda hakan ake ganin lamari ne na ya daɗa kwantar da hankula a ƙasar sakamakon tashin tashinan da ya faru matakin na shugaban somaliya da yana zuwa ne biyo bayan tashin tashina na kuma hankali da suka faru a birnin magadishu babban birnin ƙasar bayan da shugaban ya bayyana aniyarsa ta yin tazarce lamarin da sanya wasu daga cikin jami'an soji na kasar da ma 'yan sanda suka shelanta yi masa tawaye sannan kuma hakan ya sanya wasu suka ɗauki makamai da kuma rikicin da ya biyo baya a ƙasar wanda kamar yadda muka bayyana a farko ya sanadiyar mutuwa da kuma raunana wani adadi na al'ummar ƙasar kana kuma dai ake ganin ma watakila haka din yana iya haifar da sake dawo da irin yanayi na zama ɗarɗar da kuma yaƙi na basasa da ƙasar somaliya ta yi fama da shi tsawon shekaru aru-aru to a cikin jawabin nasa da firayim minista muhammad hussein ya umarci sojojin da suka fito da su koma barikokinsu kamar yadda kuma ya bukaci 'yan siyasan kasar da su guji tun zaren mutane da kuma nisantar duk wani abin da zai haifar da tashin tashina a kasar. wanda hakanin ya sanya da dama daga cikin sojojin da suka fito kan tituna din sun koma barikokin nasu bisa la'akari da janye wannan kuduri da aka yi to sannan kuma a bangare guda an sami waɗansu 'yan siyasa waɗanda suke kokarin amfani da wannan dama din wurin tunzura mutane zadan su fito kan tituna da nuna rashin amincewarsu da wannan batu na ƙudiri na yin tazarce na shi shugaba farmajo din wanda hakan waɗansu 'yan siyasa din sun yi amfani da wannan daman to sai dai kuma sakamakon wannan ƙudiri da shugaban ya ɗauka, hakan ya kawo karshen irin ko kuma alalakalla ya rage irin kaifin waɗannan masu kokarin tunzura mutane da fitowa kan titunan. to ko shaka babu dai ana ganin wannan mataki da majalisar ta ɗauka a matsayin wani lamari ne da ya kashe wutar fitinar ko kuma alal akalla ya dushe karfinta duk da cewa dai akwai sauran kalubale da kasar take fuskanta a halin yanzu a bangare na siyasa da kuma tsaro da dai sauransu don kuwa da dama daga cikin 'yan adawar kasar suna da imanin cewa shugaba farmajo ba zai taba amincewa da duk wani sharadi ko kuma sharuɗa da duk wani zaɓe da za a gudanar a kasar wanda bai goya masa baya ba a yana suke ganin cewa shugaban zai amfana duk wata dama da ya samu da kuma duk wani ƙarfi da yake da shi wurin ganin cewa ya cima burinsa na ci gaba da mulki a ƙasar ko kuma alal kala dai ya zamanto waɗanda suke karkashin sa da su ci gaba da gudanar da mulki a kasar to rahotanni daga kasar somaliya da suna nuni da cewa kimanin mutane dubu sittin zuwa dubu ɗari ne suka gudu suka bar gidajensu bayan tashin tashinan da ya faru din a wannan birni na mogadishu kwanakin baya saboda tsoron yaƙi na iya ɓarlewa tsakanin ɓangarorin da ba sa ga maciji da juna a ƙasar kamar yadda ya faru a baya wato masu goyon bayan shugaban ƙasar da kuma masu adawa da shi waɗanda kuma dukkanin su suna ɗauke da muggan makamai kamar yadda rahotanni suka bayyana. don kuwa fili yake cewa kasar somaliya sakamakon shekaru aro-aro da ta yi fama da yaƙe-yaƙe na basasa a cikin gida wanda hakan ya sanya makamai suka kasance a hannun kusan kowa a kasar don haka karamin rikici zai iya haifar da kashe-kashe sannan kuma da yin amfani da muggan makamai saboda haka nema 'yan siyasa da dama suke ganin cewa wajibi ne a yi taka tsantsan wurin ɗaukan duk wani mataki da a ƙasar wanda ko hakan idan ba ya taka zanzan din ba zai iya haifar da rikice-rikice wanda kuma da zubar da jini mai yawan gaske to haka ne waɗannan adadi mai yawa na mutane din suka bar birnin na Magadishu da neman tsira saboda ganin cewa akwai yiwuwan rikice faru a sakamakon wannan lamari idan dai ana iya tunawa tun shekara ta 1999 kasar somaliya bata gudanar da wani zaɓe na kai tsaye mutum da mutum ba a kasar duk da kokarin da aka yi a wasu lokuta daban-daban wurin ganin an gudanar da zaben amma lamarin dai ya ci tura saboda matsaloli da ake fuskanta na tsaro ko kuma dai na rashin kuduri da niyya ta siyasa wajen gudanar da zaben wato a takaice dai ganin cewa waɗansu daga cikin siyasar ƙasar ba su da ƙudura da kuma niyya ma na gudanar da irin waɗannan zaɓuɓɓuka ɗin wanda hakan ko shaka babu ya haifar da irin wannan jinkiri da aka samu wurin rashin gudanar da irin waɗannan zaɓuɓɓuka na kai tsaye a ƙasar, a baya ɗin dai an gudanar da zaɓuɓɓuka wanda ba na kai tsaye ba sai dai kuma a wannan karon ne aka yi kokarin gudanar zaben kai tsayen to sai dai kuma ana ganin irin kai ruwa rana da gabar da ke tsakanin shugaba farmajo din da kuma shugabannin yankuna da jihohin puntland da kuma jubaland ana ganin hakan yana iya yin wato zagon kasa da kuma kafar ungulu ga wannan shiri da ake da shi su dai waɗannan jihohi biyu masu mahimmancin gaske a ƙasar suna zargin shugaba farmajo ne da cika kwamitocin da suke da alhakin gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka masu muhimmancin gaske da magoya bayansa da kuma masu yi masa biyayya a mataki na jiha da kuma na tarayya wanda haka din zai ba shi daman juya zaɓe din yadda yake so gwamnatin tsakiyar din da ta yi watsi da zaɓin da suka gabatar mata sannan kuma ba tare da kowane bangare ya amince da waye zai gabatar da lamuran tsaro da kuma tabbatar da tsaro a yayin wannan zaɓe ba wanda haka din yana nuni da irin rarrabuwan kai da ake da shi sannan kuma kowa yana kokarin ya ga cewa ya sami matsaya da kuma wato inda zai fake wurin tabbatar da manufa da kuma aƙidar da kuma abin da yake son cimmawa don kuwa lamari na tsaro wani lamari ne mai mahimmancin gaske a kasar ta somaliya kana kuma lamari ne mai mahimmancin gaske a duk lokacin da ake son gudanar da zabubuka a ko ina ma a duniya balantana kuma irin kasashen da ake fama da yaƙe-yaƙe kamar irin su somaliyan a saboda haka ne ma dai masana harkokin siyasa da ya kuma yau da kullum waɗanda kuma suke sanya idanuwa kan abin da ke faruwa a kasar ta somaliya suke ganin kuma sannan sun imani da cewa hanya guda ta magance matsalar kasar ta somaliya a wannan lokacin shine gudanar da zaɓuɓɓuka ɗin da ake son gudanarwa suna masu cewa wajibi ne zaben kuma ya kunshi dukkanin bangarori sannan kuma wajibi ne ya zamana akwai wani tsari da dukkanin bangarorin suka amince da shi wanda kuma za a tafi a kai idan ko ba haka ba to da wuya abubuwan da ake son cimmawa a cimma a kasar to Allah dai ya kyauta ya kuma tabbatar da zaman lafiya a dukkanin kasashenmu. mu to masu saurare da kuma kawo ƙarshe abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu ga shirin nan na tafsirin Ramadan. Tafsir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين mun gode Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imominsa alaina ni'imomi marasa iyaka ubangiji Allah a cikin wannan wata na ramadan ka sanya mu daga cikin bayanka na gari waɗanda za a buɗe musu ƙofofin rahama a ranar kiyama kuma a nuna musu hanyar shiga aljanna bi haƙƙi muhammadu alihi tahirin to alhamdulillah har yanzu dai mana cikin tafsiri na wannan sura suratul gashiya kuma cikin yarda Allah za mu ɗora daga gurin da muka tsaya a jiya da dare, Allah Ubangiji ka ba mu damar amfanuwa da darussan da ke cikin wannan sura. أعوذ بالله من الشيطان daga shaidan ne abin kyama. Bismillah. aka halicce shi to bayan Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan bayani bayan ya yi waɗannan abubuwa da yake so bayyana mana dangane da aljanna da abubuwan da ya tanada a ciki to sai Allah subhanahu wa ta'ala domin ya tabbatar musu da cewa shi mai kudura ne kuma duk abubuwa na duniyar nan shi ke tafi da shi duk ababen da muke gani yanzu haka a tattare da mu shi ya halice su sai Allah subhanahu wataala sannan kuma su tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da yake faɗa na cewa zai tanar da su a aljanna gaskiya ne fa ba wai tatsuniya ba ce hakikatan Allah ta'ala yake wannan bayanin tabbas zai tanatar da su domin shi mai kudura ne akan komai to sai Allah ya kawo misalce misalce a nan sai yake so ya kawo waɗansu al'amura da shi ya yi domin mu tabbatar da cewa wanda ya yi waɗannan abubuwan dan ya ci zai samar da waɗannan abubuwan wannan ba kuma bane a gabansa sai Allah yake cewa afala na ilal ibili shin ku waɗanda kuke duniya yanzu waɗanda kuke jin waɗannan bayanai shin ba yin duba ne ba za ku yi dubi ba zuwa ga ainihin raƙumi yaya allah subhanahu wa ta'ala ya halicci raƙumi ne da irin wannan yanayi wannan sura ɗin ban mamaki da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ainihin halicci raƙumi da irin wannan yanayi da allah ta'ala ya halicce shi da kuma wasu halulluka ma na raƙumi din wanda za ka iya cewa mun hasirun ne bilfard shi kaɗai ne yake da ɗauke da wasu irin ɗabi'u ubangiji wata Ala in ka duba ya halicci wannan raƙumi ana amfani da shi ana amfani da shi ana cin naman shi ana hawansa ana amfani da nonansa ma ana sha ana amfani da fatar raƙumi ma ana amfani da ita da gashin raƙumi ma ana amfani kai hatta waɗansu hatta fitsarin raƙumi ma ana amfani da shi domin wasu al'amura duk waɗannan abubuwan da ke tattare da raƙumi wata halitta ce mai ban mamaki babu wani abu wanda ke tattare da raƙumi wanda babu ban mamaki a tattare da shi to me zai hana mutane su dubi irin yadda allah ta'ala ya halicci raƙumi a cikin wannan hali wanda kuma wannan abubuwan duk da ke tattare da rakumi ba haka kurin ya kasance sudan ba tare da tadabiri daga allah subhanahu ta'ala ba ubangiji subhanahu ta'ala shine ya halicci a akan haka shine ya samar da shi a irin wannan yanayi to me yasa ba su duba ba su gani yaya Allah ta'ala ya halicci rakumi ya dora shi akan wannan yanayi ubangiji subhanahu ta'ala idan ka dubi irin yadda ya halicci rakumi to ai lalle mutum ya kamata yi tuntuntuni akan cewa duk waɗannan al'amura da Allah ya sanya a cikin raƙumi akwai darasi mai girma kuma waɗannan abubuwan yaya kake tsammanin haka kurin raƙumi ya zama haka ba tare da ubangiji ne ya yi wani abu na tsarinsa dangane da wannan raƙumi ba tsari ne na Allah subhanahu ta'ala tadbiri ne na ubangiji maɗaukaki mai hikima da ya ɗora ya sanya a cikin wannan ainihin abin halitta wanda ake kira raƙumi banda ma cewa mutum zai sha nono daga raƙumi zai ci nama daga raƙumi fatar sama amfani ake da hatta kashin zama akwai waɗanda suka kasance suna amfani da shi saboda wasu magunguna duk wannan a ce babu wani abu na tadbirin Allah ta'ala daga da raƙumi kuma idan muka duba duk wannan girman da yake da shi yana ɗaukan kayayyaki ya yi tafiya mai nisa ya ɗauki abubuwa masu nauyi na al'umma sannan kuma zai iya jure wa yunwa da kishirwa na kwanaki ba tare da ya ci wasu cewa suke wajen wata ɗaya ma zai iya jure abin da ɗin kishirwa haka allah ta'ala ya halice shi sannan in ya tashi ma ɗan abu ƙanƙanin in ya ci sai ya daɗe bai ci abinci ba yana kuma tafiya ga kaya masu nauyi a kansa sannan da an ja wannan akala ɗin ya durkusa an dora masa duk kayayyakin da ake so a ainihin dora masa sannan kuma a tashe shi ya tashi ko yaro dan mitsitsi dan karmi ya ja wannan akala din sai ga raƙumi ya bi shi yana tafiya tare da shi yanzu saboda Allah duk waɗannan abubuwa din ba za a yi tuntuntuni cewa akwai wani abu na hikima tattare da halittar wannan rakumi din ba shi yasa Allah ta'ala yake nuna mana afala yanzuru na ilal ibili kaifa hulikat shin su mutane ba za su yi dubi zuwa ga halittan wannan raƙumi ba yaya Allah ya halicci rakumi da duk irin waɗannan abubuwan da aka yi bayani a tattare da shi wannan bai isa kurin ya ɗauki mutum ya zama na ya yi tuntuntuni a ƙwaƙwalwarsa cewa wanda ya yi wannan lalle ubangiji ne mai hikima wanda ya san dukkan wasu al'amura da ke tattare da ababen halittar da ya halitta shi kansa subhanahu wa ta'ala da kuma sama aka ɗaukaka ta daga nan Allah ta ki cewa wa ilan sama ike farofiyat? me yasa su ba za su yi dubi zuwa ga sama ba halittar sama Allah ya ce me yasa ba za su yi dubi zuwa ga halittar sama ba yaya Allah subhanahu ta'ala ya daga sama ya kuma zayyana ta da taurari ado gashi nan ado na taurari Allah ta'ala a wata ayan ma ya yi magana walakad zayyana sama a duniya bi masabe ubangiji mun kawata saman duniya dame Allah ya ce da fitilu wannan taurarin da zaka gansu ga sunan musamman ga waɗanda suke zaune a karkara in kana ƙauyuka wanda babu wutar lantarki sosai ba birane wanda akwai haske na aidin abubuwan da ya shafi lantarki ba musamman a ƙauyuka irin na afirka za ka ga cewa da dama in ba a ci balbal a can ko kuma fitilar kwai a nan babu lantarki to in ka duba sama kakan kalli irin yadda Allah ta'ala ya kawata sama ka san ubangijin da ya wannan ba wasa yake da shi ba ka san wanda ya wannan ba ainihin karamar hikima yake da ita ba hikima hikimarsa ta shige dukkan wasu hikimomi da mutum yake tsammanin zai iya tunaninta to shi na shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana nuni cewa shin me yasa ba ma yin dubi zuwa ga wannan sama yaya Allah ya ɗaga ta ya sanya mata waɗannan ƙawa ƙawa na taurari in kuma da rana ne gashi nan rana da Allah ya sa waɗannan taurari da daddare da wata inda da dare ne da safe kuma ko da rana da wuni gashi nan ga hasken rana tare da saman nan to ashe mutum ba zai iya dubawa ba ya ga cewa waɗannan duk suna daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya halicce su domin amfanin dan adam wani irin amfani da dan adam baya samu hatta daga waɗannan taurarin da suke sama balle kuma ka wuta kanta ko vitamin d ne idan mutum ba shi da vitamin d a jikinsa zaka likitoci sun ce to wannan mara lafiya din a dinga fitowa da shi lokacin hantsi a sa shi ta yadda rana za ta bugi jikinsa nan ne za ka fatan mutum ta samu lafiya jikinsa ya fara samun lafiya amfanin da rana take da shi da dama da haska haskawa mana inda babu hasken rana ina za mu ga abubuwa yaushe za mu ka iya tantance dare da rana sai ya zama ko ina duhu dudum ga nan abubuwa da dama duk allah ya su ne domin amfanin mu da muke rayuwa a doron ƙasa din to saboda haka ashe duk waɗannan abubuwa ba wani abu ne wanda ya kamata mu yi tunani akan ubangiji wanda ya halicce su ba wanda kuma ya samar da su bisa hikima ba kuma sai shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio VOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Rigawa ita garau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba mu muke faɗar ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na jajantawa al'ummar jam koriyar Nijar bisa hare-hare da 'yan bindiga suka kai suka hallaka mutum sha shida hakika abintar da Allah wadai ne kuma muna taya 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu addu'ar Allah ya ba su haƙuri da juriya waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu waɗanda suka yi raunika Allah ka ba su lafiya da fatan kuma Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen har hare da ke faruwa a ƙasar Nijar da ma ƙasar mu Najeriya da ma sassan ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen duk dukkanin 'yan bindiga da dukkanin waɗanda suke da alhakin wannan hare-hare a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki ɗaya allah ya kawo mana ƙarshen su baki ɗaya na gode rediyo boh teran ne magana ilyasu yakub digawa ita da ɗau jihar bauchi assalamu alaikum sashi hausa na h hausa mu da warhaka mai magana da waliyandu daga jamhuriyar niger eh, ra'ayina a zai ne dangance da hare-haren ta'addanci da ake ci gaba da kaiwa a yankunan ƙasashen mu musamman wanda aka yi a 'yan kwanakin nan wanda a gaskiya wani lokaci za ka ga idan aka kai hari gwamnati ta fito ta ce ga adadin da aka kashe to daga baya kuma sai ka ga adadin ya ninka kuma gaskiya ba wani mataki da gwamnati take ɗauka wanda ya kamata a ce ana son a ga ƙarshen wannan ta'addancin ko in ce hare-haren na ta'addancin to layi halin dai ya kamata ita gwamnati ta gane kan cewa 'yan ƙasa sun zaɓe ta ne saboda babban abin da ke 'yan ka sake bukatu ta shi ne tsaro. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga ga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Hakika rikicin Fulani da kuma manoma a kasar mu Najeriya da ke ƙara zafafa wani abun dubawa ne matuka. Muna kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya ya kamata ta tashi haikan domin ganin ta samarwa 'yan uwana Fulani makiyaya a wuraren kiwo domin kawo ƙarshe wannan rikishin da ke tsakaninsu da manoma domin dai zaman lafiya ya fi zama dan sarki a ƙarshe ke roƙon allah subhanahu wata'ala ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu da masassan sassan duniya baki ɗaya alfarmar wannan watan da muke shike na ramadan kuma ya ina kira ga yan uwana musulmi ya kamata mu dukufa da yi wa ƙasashen mu na afirka addu'o'i domin domin samun zaman lafiya ra'ayina kenan jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadoro diga fulani warje daga jihar bauchi a tarayyar najeriya mu sha ruwa lafiya Assalamu alaikum Radio Juliet Tahiran kuna magana da Mustapha Rabi Tumiya da Magaram Nijar. Ina mai ka gaisuwa ga iyayen sojojinmu na Nijar wanda suka rasu na yankin tawa Allah ji kansu Allah sanya kwanci hutawa. In ta mu ta zo Allah sa mu cika da imani. Kai kuma shugaban kasa zum kalubalen ka ne wannan a ƙara karfin tsaro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Radio BOH Hausa mai magana Sanusi Madaddai a da Magaram a jamhuriyar nijar a wannan litinin din ce ta gabata aka yi bikin 'yan jaridu karo na 28 na faɗin duniya ga baki ɗaya to ina amfani da wannan dama a miƙa saƙon barka da sallah ga dukkanin 'yan jaridu da fatan sun yi sallah lafiya musamman ma ma'aikatar rediyo hausa boh ina muku barka da sallah da fatan kun yi sallan nan lafiya ko muna fatan allah ya ƙara muku haƙuri da hazaƙa akan aikin ku akan aikin ku na jarida ganin cewa shirye-shiryen ku da kuke na rediyo boh suna kayatar da mu sosai da sosai ko muna fatan allah ubangiji ya kara ma wannan kafa ta rediyo boh nisan zango yanda inda ma ba ta da kasance a ce ana kamo ta ana sauraron ta daidai wa kamar yadda mu ma a na jihar da magaran muna sauraron ku ɗari bisa ɗari rediyo boh ku tashi lahiya suna na sanusi madatai a jihar da magaran majin hudun nijar. to da wannan ne kuma zan jalin zamu shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu lafiya tsakanin juna tun ziga shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da Lailatul kadiri da kuma muhimmancinsa da kuma dararen da ake samunsa. sa. da eh, idan allah a cikin shirinmu na yanzu za mu karasa magana dangane da wannan daren a yau za mu yi magana dangane da ayyukan da ayyuka da kuma ibadu wa'anda ake yin su ko kuma ya kamata a yi su a cikin wa'annan darare guda goma na watan ramadan don neman samun falalan lailatul kadiri don albarkan da ke cikinsa allah ya ce ya fi watanni dubu sannan mala'iku suna sauka a cikinsa har zuwa fitowar alfijiri da farko saukar mala'iku a cikin wannan daren ya nuna cewa rahama allah tana sauka a kan bayinsa a cikin daren kuma duk wani aiki na alheri wanda mutum mumini yake yi yana karbuwa a wajen Allah saboda mala'iku suna taya muminai addu'a a cikin addu'o'insu sannan suna samar da nutsuwa a cikin zukatan muminai banda haka akwai ayyuka da dama wa'anda ake buƙatar mutum mumini ya aikata su a cikin wannan daren ko kuma a cikin wa'annan dararin, don ya kasance ya sami kusanci ga Allah subhanahu ta'ala da kuma rahamarsa da farko akwai wanka a farkon wa'annan darare wasu malaman sun bayyana cewa mutum yana iya yin wanka kamar yadda ake wankar janaba da aniyar wankan neman kusanci ga allah subhanahu wa ta'ala tun kafin ya yi sallan isha'i ko kuma duk lokacin da ya samu a cikin wa'annan darare sannan ala sallolin nafila a cikin wannan daren idan mutum ya yi sallolin dare da aka saba wato tahajjud mai rakawo'i takwas mai rakawo'i biyu biyu har sau hudu wato rakawo'i takwas sun wadatar sai kuma shafa'i da witiri masu rakawo'i biyu da kuma daya in yayi haka ya wadatar idan kuma zai kara ba laifi akwai wasu nafiloli da aka ruwaito da dama wa'anda za a iya yi a cikin wa'annan dararen muna son mu tunatar da muminai a masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa ba a sallar nafila cikin jam'i sai dai wasu yan kaɗan don haka sallar tarawihi ba sunna bace a wajenmu banda haka an hana yin su a jam'i sannan akwai addu'o'i da zikiri daban-daban wanda ake yi a cikin wannan darare akwai addu'ar joshun kabir mai sunayen allah dubu guda akwai addu'ar iftita akwai addu'ar abu hamza asimali da sauransu sannan mutum zai iya takaita kansa wajen karatu alkur'ani mai girma har gari ya waye ko kuma gwargwadon iyawarsa da ƙarshe ana buƙatar mutum ya yi sadaka a cikin wannan daren da duk abin da ya sauwaka a gare shi na yin sadaka da fatan allah ya yi mana muwafaka wajen samun wannan dare mai albarka da kuma riba da falalar bautan allah a cikin wannan watan wanda ya kai watanni dubu a cikin wasu watannin da fatan masu sauraro ba za su manta da mu a cikin addu'o'insu ba a wa'annan dararen. a nan masu sauraro za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tuwan sai shirin mun karshe na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila Rabi zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya bayan sun tafi da jimawa naziri da yake laɓe yana jin su kamar mai sayan wani abu ya fito yana shiga mutumin ya tarbe shi da fara'a yana faɗin sannu da zuwa kana son kaya ne naziru ya ce ni mai gyaran motoci ne na buɗe sabon gareji ina so na ji nawa ne waɗannan kayan suke inda na saba saye na je baya nan murmushi ya ya ce ai kawai ka dawo nan ka ringa saye ina ba da kaya akan farashi kuma kayana masu kyau ne sosai nazir ya ce sai na ji farashin naka sannan lis din ya bashi kasancewar ya juya su ya sa bai gane sun yi kama da nasu anas ba babu bata lokaci ya rubuta ma naziru kudin kowane abu a jikin takardar aka yi lissafi ya rubuta yawan kudin a ƙasa jinjina kai naziru ya yi ganin irin kudin da samuel yake ci masu naziru ya ce ya gode saka mini nomba ɗanka zuwa jibi zan dawo washe baki mutumin ya ce gaskiya na gode ga kati na nan idan ka shigo kasuwa duk wanda ka ba ma za a kawo ka har nan akwai nomba a jiki naziru ya ce sai na kira ka sallama ya mashi ya tafi cike da mamakin samuel yana tunanin abin da ya kamata ya mashi sosai su baba kamar suka yi mamakin yadda samuel yake ci musu kuɗi a sauƙaƙe sayyadi ya ce dole a kori samuel daga garejinmu babu kamar ya ce gaskiya kam haka ya kamata domin ka zama da mace amana ba shi da amfani nazir ya ce za mu zauna da shi gobe mu ji komai daga bakin shi gara abu abu a hankali ana sace amma wallahi sun gama raina mani wayau ba dan ina cikin hadda ba wallahi ni ma sai na shiga makaranta ko dan na iya turanci nazir ya ce hadda kuma ta nawa za zamu har muna shirin fara rubutun qur'ani kawai baka da niyyar koyon karatu ne ba gashi ba ni ina zuwa makarantar kuma ina karatu tare da kai ana sai ce gaskiya yanzu ba zan iya shiga aji a ringa duka na ba idan ka yarda ka ringa koya mani rubutu da dan turanci koya na iyaye ishe ni baba kamal shi ce shikenan naziru ka ringa koya mashi kaga sai ya fara bambance double the price dariya suka sa mashi sallamar ado suka je bayan sun gama gaisawa shatima ya ce naziru dama zuwa muka yi na faɗa maka an kama waɗanda suka kashe maka iyaye hada su goga yanzu haka an miƙa su kotu gobe ma za a shiga baba kamal ya ce alhamdulillahi allah maji roƙon bawa naziru kaga ikon allah ko hawaye ne suka zubo ma naziru sayyadi ya ce aiko gobe dole mu je kotu ko na naga waɗannan marasa imanin baba kamal ya ce gaskiya dole mu je kotu shatima mun gode kwarai da wannan taimakon naku kuma allah ya sa ku gane gaskiya ado ya ce shatima tashi mu wuce da kallo suka bi su murmushi baba kamal ya ce ina tausaya muku ranar nadama Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mun halarci kotun na san da safe ne za a zauna Nazir ya ce Allah na gode maka Allah ya sa a yanke musu hukuncin mai tsanani Anas sai ce amin dama a rataye su wallahi baba kamal ya ce wannan ai mai sauki ne a yanke ma mutum hukuncin ɗaurin rai da rai ya fi ciwo allah da ya kai mu gobe bayan dpo ya mika maganar su oga kotu aka samu shaida daga bakin su oga ba tare da bata lokaci ba suka amsa laifin da ake tuhumar su da shi ana alkali ya yanke musu hukuncin kisa daurin rai da rai a gidan yari shi da yaran shi goga da yaran shi kuma bayan sun yi bayanin abubuwan da suke aikatawa kotu ta buƙaci ganin alhaji musa uba wanda suka anshi naira miliyan uku a nan ya faɗi yadda abin ya kasance nan kotu ta maida mashi kuɗin shi kuma ta ce su goga tarar dubu ɗari biyar aka ba ma alhaji saboda hankalin shi da suka tada daga ƙarshe kotu ta ce a sai da duk wani abu da su goga suka mallaka tun daga gidansu da motar da aka kama a wajensu a raba ma gidan marayu domin sun ce mutanen da suka yi masata suna da yawa wasu ma ba za su iya faɗar su ba a nan alkali ya yanke masu hukuncin daurin shekara uku a gidan yari tare da horo mai tsanani bello da musa kuma aka soke lasisin aikinsu sannan aka yanke musu hukuncin daurin shekara ɗaya da rabi a gidan yari saboda suna taimakama ma barayi wajen yin sata goga ne ya ɗaga hannu alaman yana da magana alkali ya ce faɗi maganarka goga ya ce ya mai shari'a wancan yaron da yake zaune a can mai suna naziru yana ɗaya daga cikin mutanen da su oga suka kashe ma iyaye domin da ni aka komai labarin yadda abin ya kasance ya ba ma kotu gaba ɗaya kotu ta ɗauki salati naziru kuwa kuka kawai yake yi ji yake kamar yanzu abin yake faruwa alkali ya ce ina dpo ina so a duba duka wata takarda ta su oga a miƙa ma zuwa ga naziru dpo ya ce ai motar da muka kama su da ita kadai ce ta rage mashi ko gida bai da shi ya mai shari'a alkali ya ce a miƙa motar ga naziru miƙewa naziru yayi yana kuka ya ce ya mai shari'a ba na buƙatar komai daga gare su domin koman su haramun ne ita ma a saida a miƙa kuɗin ga marayu na bar su da allah shine zai bi mana na a wajensu domin sun cutar da ni kuka ya sa mai ƙarfi ya tashi ya bar kotun da kallo oga ya bi shi idan ya shaida shi sosai alƙali ya tausaya mashi a nan ya ce ita ma motar a saida ta a mika kuɗin ga marayu haka kotu ta tashi kowa na farin cikin kama barayin da suka addabe su To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To wani ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wani lokaci da yake mana da sauran 'yan daƙiƙoƙi kaɗan hasan Barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Jagoran Jun Jihar Musulunci na Iran Ayatollah Sayyid al zai yi wa musulmin duniya jawabi a wannan juma'ar kan ranar kudus ta duniya za a dai watsa jawabin jagoran kai tsaye a kafafen yada labarai na iran na cikin gida da na ketare a shekarun baya dai akan gudanar da jerin gwanan ne na nuna goyon bayan al'ummar falastinu sai dai a bana ba za a gudanar da jerin gwanan ba kamar yadda aka saba saboda annobar corona har ta adabi duniya ana dai gudanar da ranar ta kudus ne a kowace juma'ar karshe ta watan ramadana kamar da marigayi imam Khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ya ayyana ta a matsayin ranar tunawa da masallacin kudus mai tsarki da kuma nuna adawa da mamayar da kuma zaluncin isra'ila akan al'ummar falastinawa shugaba hassan ruhani na iran ya bayyana cewa tuntuni kasarsa ta karya lagon takunkuma amurka a kan kasarsa mamudin 'yan kasar suka kara haɗa kansu za a ɗage takunkuman nan gaba itar kanta amurka ta san ba ta da wani zaɓi illa komawa a cikin yarjejeniyar nukiliyar in ji shugaba ruhani da yake farta hakan a taro da mambobin fadarsa shugaba ruhanin ya bayyana cewa tattalin arzikin iran ya dogara da man fetur tun bayan da kasar ta fara fidda shi amma a yanzu gwamnatin ƙasar ta rage dogaro da man fetur da kashi takwas cikin ɗari a kasafin kuɗinta, wanda hakan abin tarihi ne ya kuma ce duk da takunkuman amurka da matsalolin annobar corona gwamnatin ta iran ta yanzu ta yi nasarar kara albashin ma'aikata da waɗanda suka yi ritaya da kashi 34 cikin 100 har ila yau game da yarjejeniyar nukiliyar a cewar shugaba ruhani wakilanmu a tattaunawar biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar ta 2015 masu tattaunawar namu sun yi matukar kokari ya kuma bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar ta biyanna amma akwai buƙatar ƙara haɗin kai domin mu cimma wannan burin a cewar shugaba ruhanin kotun hukunta manya laifuka ta icc ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 25 a kan dominic onguen tsohon kwamandan 'yan tawayen elera ta uganda kasancewa ya kwashe shekaru shida a tsare za a rage wa'adin zaman gidan yarin nasa zuwa goma sha tara kotun dai ta samu mr ongen ne da laifuka 61 da suka kumshi laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da kuma fyaɗe waɗanda ya aikata a cikin shekarun dubu biyu wannan dai shine karan farko da aka yanke irin wannan hukunci ga wani kwamandan ƙungiyar 'yan tawayen ta uganda a yanzu dai lauyin dominic ongwen na da damar ɗaukar ƙara game da hukuncin kotun da ke birnin hague babban daraktan kamfanin sada zumunta na twitter jake dorsey zai zauna a kasar ghana har na tsawon watanni shida mista dorsey zai zauna ne a kasar ta ghana domin bin ayyukan kafa hadkwatar kamfanin croatian africa da za a yi a kasar ta ghana nan gaba da take saran da hakan ministan harkokin sadarwa ta kasar ghana ursula owusu ekuful ta ce shugaban kamfanin na twitter kana wanda ya kafa kamfanin zai zauna a birnin accra inda daga nan zai ziyarci wasu kasashen nahiyar a kwanakin baya ne kamfanin twitter ya sanar cewa zai bude cibiyarsa ta afirka a kasar ta ghana matakin twitter na zabar ghana a yankin yammacin afirka ya dai janyo muhawara a fadin nahiyar amma haga kamfanin matakin na da alaka ne da yadda ghana ke ba da damar bayyana ra'ayi ba tare da tsangwama ba to don nan za mu gargari sai idan allah mai kowa da komai ya kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu don kowa da kowa musamman son barka da fasara labaran duniya ya karanto kamar da aka je nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya